a wannan yammaci na ranar lahadi ah, biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu da da da dari hudu talatin hudu, wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku. a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsirin aya ta goma sha ɗaya a cikin suratun nahli bismillah mala afaka ta goma sha abuwan aya ta casa'in da ɗaya nake sauta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلاً تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون نعم الله يتشوى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون Allah cewa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alkawarin Allah idan kuka yi alkawari wala tanqudul ba da taukidiha kada ku warware rantsarantse bayan kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaykum kafila kuma alhalin kun sanya Allah ya zama shaida tsakaninku inna allaha ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku zamo kamar matar da take warware sakatta ɗaya-ɗaya wacce take ɗaya-ɗaya da sakatta bayan ta yi ƙarfi an kasan kuna masu wato kuna masu saba alkawari tattafizuna aimanakum dakhalan bainakum kuna kuna rikon rantsuwar wani wani makirci tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma dan kawai kasancewar wata al'umma ta ɗara wata Inna innama yablukumullahu bih Kaɗai Allah yana jarraba ku da wannan ne wali yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma fihi takhtalifun kuma lalle haƙiƙa zai yi muku bayanin abinda kuka kasance kuna sassaɓawa a cikinsa rana ranar gobe kiyama wato ubangiji ta'ala bayan ya yi umarni da adalci da kyautatawa sai kuma ya faɗi wani ɓangare na adalci tsakanin mutum da mutum ko tsakanin jama'a da jama'a ko tsakanin ƙasa da ƙasa shi ne wato tabbatar da yarjejeniya da aiki da ita da kuma rashin karya yarjejeniya ka ce farkon alkawari da ɗan adam ya ɗauka shi ne tsakaninsa da ubangijinsa na zai bauta masa ba zai bauta ma wani tare da shi ba ba zai bauta dan ba alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an hadha siratun mustaqim wannan shine farkon alkawarin dan adam ya dauka tsakaninsa da ubangijinsa cewa ba zai bauta wa shaytan ba Allah kadai zai bauta ma ba zai hada Allah da wani ba وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan shine farkon alkawarin da yake tsakanin ɗan adam da mahaliccinsa akwai alkawari tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum wato yarjejeniyar da mutum zai kulla tsakaninsa da mutum wannan ta ma wajibi ya cika ta akwai yarjejeniyar da mutum zai yi ko kuma alkawarin da zai ɗauka tsakaninsa ga kansa da yawa Allah ta'ala alkawarin wani abu na cewa idan Allah ta'ala ya yi masa wata ni'ima shi kuma ga abin da zai yi kamar bakance wani alkawari ne to shi ba wannan wajibi ne mutum ya cika wannan idan bai cika ba to ya zama mai warware alkawari bayan ya kulla shi sana alkawari tsakanin jama'a da jama'a wato wata ƙungiya da wata ƙungiya ko wata ƙabila da wata ƙabila ko ƙasa da ƙasa wannan shi ma wajibi ne idan an samu wannan to a tsaya a cika yana daga cikin abinda musulunci ya zo da shi na adalci idan aka samu yarjejeniya akan wasu abubuwa bisa wasu sharuɗa waɗanda suke karɓaɓɓu a musulunci to wajibi ne kowane ɓangare ya kiyaye wannan sharaɗi Allah ta'ala ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alkawarin Allah idan kuka yi alkawari ko ku cika yarjejeniyar da kuka yi kuka sa Allah a ciki saboda galibi idan za a irin wannan yarjejeniya to zaka samu akwai rantsuwa da take shiga ko a ce mun yi alkawari tsakaninmu da Allah za mu yi kaza za mu yi kaza ko za mu bar kaza za mu bar kaza ko mun yi alkawari tsakaninmu da Allah a kan abubuwa kaza masu zuwa na ɗaya na biyu na uku na hudu har zuwa ƙarshe to kun ga kun sa Allah a ciki saboda ka wannan alkawarin ya zama na Allah ko wata ƙasa ta musulmi ta kulla yarjejeniya da wata ƙasa wacce ba ta musulmi ba to kasancewar a ƙarƙashin inuwar musulunci aka kulla wannan yarjejeniyar ya zama alkawarin Allah saboda ka kun sa Allah a cikin wannan alkawari don haka ku kiyaye wannan alkawari rashin kiyaye wannan alkawari akwai rashin kula da girman Allah kenan idan har kuka yi wannan yarjejeniya kuka sa Allah a ci kuma sannan kuka karya to anan ba ku girmama ubangiji ba ba ku duba wannan hurumi na ubangiji kun girmama shi ba shi yasa za mu ga ubangiji ta'ala ya jingina alkawarin zuwa gare shi cewa aufu bi ahdillahi saboda an sa shi a ciki tunda aka sa shi a cikin alkawarin ya zama nashi yace wala tanqudul da ba'da tawkidiha kada ku warware rantsarantsi bayan kun karfafa su wato bayan kun yi alkawari kun sa Allah a ciki ko kuma kun yi rantsuwa akan alkawarin to kada ku dawo ku warware wannan wannan yana nuna maka cewa ayar tana magana akan yarjejeniya da wasu bangarori guda biyu suka ƙulla ba ana nufin rantsuwa da za ka yi na zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba ba ita ake nufi ba tunda ita rantsuwar da za ka yi ta cewa za ka yi abu kaza ko ba za ka yi abu kaza ba wannan an yadda ka warware ta matukar ka gano cewa abin nan da ka ce za ka yi ba shi da kyau ko kuma abin nan da ka ce za ka yi ba za ka yi ba shi ne ya fi alkhairi musulunci ya ce ka warware wannan rantsuwar ta hanyar kai kafara annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yazo a cikin sahihai yana cewa inni wallahi in sha Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na rantsi yace inni wallahi yace ni na rantsi da Allah in Allah ya so ba zan taba yin rantsuwa ba sannan in ga abin da na bari ko na ce ba zan yi ba shi ya fi alkhairi sama da wannan da na yi rantsuwar a kansa ya ce face na yi wanda na yi wato illa a taitun lazi huwa khair face na yi wannan da ya fi alkhairi din wata halaltuha na warware rantsuwa ta wato da zai yi rantsuwa akan ba zai yi abu kaza ba kuma daga baya gane cewa wannan abin shi ne daidai yinsa shi ne ya fi alkhairi to zai warware wannan rantsuwa da yi abin da ya fi alkhairi haka nan yake cewa al'umma sakamai da yake cikin sahihai yake cewa idan ɗayan ku ya rantsi wata rantsuwa sannan ya ga cewa abinda ya rantsi a kansa ba shi ne mafi alkhairi ba to ya warware rantsuwansa ya yi abinda ya fi alkhairi ko kuma ya yi abinda ya fi alkhairi sannan ya kaffara wani kafir an yamini don haka idan ɗaya ya yi rantsuwa a kan abu kaza to yana damar ya warware nan kuma ayyace take wala tan tanqudul ba da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan karfafa ta ashe kaga waccan rantsuwar da aka yi ta warware ba ita ce wannan wanda aka ce kakka warware ba ita waccan kai ne kai rantsuwa cewa ba za ka yi abu kaza ba kamar yadda Sayyida abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rantsuwa ba zai ciyar da mistahu ba bayan abin da yayi na shiga cikin waɗanda suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha kage daga baya Allah ta'ala ya nemi cewa kada a yi irin wannan rantsuwa wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira lakum wallahu ghafurur rahim shi kada masu hannu da shuni ko masu yalwa ko wanda Allah ta'ala ya ba su wadata kada su rika rantsuwa to ba za su taimaka wa su ba ko miskinai ko da suke hijira fi sabilillah Allah ce su yafi kuma su yi afuwa bal ya'fu su yi afuwa wa yasfahu su kawar da kai su yafe ce la tuhibuna an yaghfira Allah lakum ba ku san kuma Allah ya muku gafara sai na Abubakar ya ce muna so ya ubangiji haka yayin kafara sannan kuma ya ya ci gaba da ciyar da shi saboda haka ta nan za mu fahimci cewa wannan yarjejeniya ake nufi tsakanin kabila da kabila ko tsakanin wani jama'a da wata jama'a ko kuma tsakanin ƙasa da ƙasa an kulla wata yarjejeniya to kowa ya rike wannan yarjejeniya in kuka yi haka to wannan ƙarfi ne ta ɓangaren ku wato duk a kasar da za ta rike yarjejeniyar da ta yi ba ta karya yarjejeniyar ba musamman ce fada ake tsakanin kasa da kasa sannan aka yi yarjejeniya to kasar da ta rike yarjejeniyar babu shakka sai ta fi zama kasa ce da tafi mutunci kuma tafi karfi domin za ta samu karfi tun da lokacin da aka yi yarjejeniya ta kula da wannan yarjejeniyar to za ta samu damar kuma ta gina kanka Ka haɓaka tattalin arzikinta ta ƙarfafa al'ummarta domin ba za ta shagala da yaƙe-yaƙe ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhul da kafiran makka an samu zaman lafiya an aje yaƙi tsawon shekara ba yaƙi tsawon shekara goma kada wani ya ƙara kai wani samami kafin su sha su karya wannan yarjejeniya bayan wannan sulhun musulunci ya ƙara yaduwa fiye da yadda ya yadu kafin ai wannan sulhu kafin sulhul hudaybiya sai da ya ko adaf adaf yanin aka samu waɗanda suka shiga musulunci ninkin ba ninkin saboda a wannan lokaci an buɗe ƙofa a cikin wanda zai zai zai yi kulla kawance da Qurayshawa cikin kabilul Laraba zai su kulla wanda zai kulla kawance da Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen Madina su ma su kulla an ba wa mutane dama maimakon da idan kabila tana son ta ta musulunta amma tana kusa da makka to ba su iya musulunta ba don suna gudun cewa kada ƙuraisha su kawo musu hari su kawo musu samame su karkashe su da haka wannan ta ba wa ƙabilun da suke son musulunta damar su ta shiga musulunci sai ya zama na musulunci ya yi ƙarfi a wannan lokacin har Allah ta'ala ya kira wannan fathan mubina kira wannan sulhu ya zama fathu ne wato buɗi ne mabayyani saboda haka lokacin da aka samu sulhu to lokacin an fi samun karfi a daula ta kanta ta fi samun karfi domin za ta shagala ga barin waɗancan da gina kanta sannan kuma idan akwai wasu abokan adawa da suke ta kawo mata farmaki sai ta shagala da kare kanta ta bangaren su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sulhul hudaybiya sai mai da hankalinsa zuwa ga yahudu da suke khaybar da kuma yahudawa rumawa da suke kokarin su auka wa madina sai zama a wannan lokacin ya shagala da su kafin kafin ƙuraishawa su zuwa warware wannan yarjejeniya din sauraka wannan yarjejeniya din tana ƙara wa daula ƙarfi kuma sannan tana ƙara mata mutunci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la haifa fil islam wa ayyuma haifin kana fil jahiliya fa innahu la yazidu al islam illa shidda wato a musulunci ba ba a buƙatar wato sai wata wasu mutane sun haɗa kansu sun yi rantsuwa akan za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza in har abin nan daman musulunci ya zo da shi to kaga wannan abin dama ana buƙatar a yi shi baya buƙatar sai ka rantsi za ka yi kawai ku je ku yi ta yi kuma a ce an kafa wata ƙungiya da za ta kira zuwa ga Allah ko za ta yi aikin musuluntar da maguzawa ko wani abu sai suke sai mun zo mun yi rantsuwa akan cewa wannan aikin za mu tsaya bi shi fi sabilillah ba za mu bari ba a'a daman aikin ku yi shi fi sabilillah wannan wani abu ne da musulunci ya riga ya neme ku da shi ba buƙatar sai kun haɗu kun yi rantsuwa wanda kuma aka yi tun kafin musulunci aka samu wasu jama'a sun haɗu sun haɗa kansu akan cewa za su yaƙi zalunci za su taimaka ma wanda aka zalunta kuma za su hana azzalimi zaluncinsa kamar hilful fudul da aka yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da zalunci yayi zalunci manyan gari sun haɗu akan cewa ya kamata su zo su yi wata kungiya duk wanda ya shiga kungiyar nan zai yarda da cewa ba za a ƙyala wani dan an fi karfinsa a zalunce shi ba suka yi kungiya akan cewa duk wani bako da zai shigo madina zai shigo makka to ba za a taɓa yadda bakon na a cuce shi ba in kuma aka samu wanda suka cuce shi to za a kokari a karɓo masa haƙƙinsa shi kuma wanda yake a zalimin za a kokari a hada shi zalunci wannan yarjejeniya da aka yi da wannan rantsuwar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta da shi aka yi wannan da shi aka yi wannan taron har yake cewa wannan taron da aka yi da shi ya fi masa a ce ya samu wato zaratan raƙuma jajaye ya fi masa alkhairi sama da a ce ya samu zaratan raƙuma an ba shi raƙuma wanda suke a ƙosassu har yake cewa walau du'itu ilayhi fil islam la ajabt da za a ce a musulunci ma an kira da irin wannan to za a je a yi da ni wanda yake nuna maka cewa hatta a lokacin jahiliya mutane da su sun san cewa zalunci ba da kyau zalunci ba abu ne mai kyau ba saboda haka sukan haɗu akan yaya za su yaƙi zalunci ko kuma ya za su dakatar da shi ya za su dakatar da azzalimi to annabi ya ce idan aka yi irin wannan yarjejeniya a lokacin jahiliya musulunci ya zo to karfi zai kara ma wannan amma bayan musulunci to shi musulunci ba buƙatar sai an yi irin wannan rantsuwa domin daman can a musulunci ana buƙatar a yi duk abu mai kyau kuma a guji duk wani abu mara kyau a hana duk abu mara kyau daman wannan akwai shi a musulunci shi yasa ce la yaziduhul islam illa shidda saboda haka wannan ba buƙatar sai an yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawance tsakanin almuhajirin wal ansar bayan an yi bayan an yi hijira bayan an hijira kaga ashe hatta a cikin daula ta musuluncin akan so a ƙara ƙarfafa a zumunci tsakanin gida da gida tsakanin al'umma da al'umma tsakanin kabila da kabila ga waɗannan baƙi ne al-muhajirun ga waɗannan 'yan gari ne al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu'afati tsakanin su kafin a saukar da ayar da ta bayanin rabon gado ya kasance har ba tsakanin su suna gadon juna haka nan bai'a wato mubaya'a da al'umma za ta yi wa shugabanta ta ba shi wato mubaya'a ta cewa ta masa cappa ta cewa shine shugaba shine jagora idan al'umma ta zaɓi shugaba ya zama na jagora ne to baya halatta ta warware wannan zaɓi da ta yi masa ka cire hannunta daga ɗa'arsa shi ma wannan yana daga cikin saba wato warware rantsa-rantsa bayan ɗaura su bayan ƙulla su shi yasa nafi maula abdullahi dan umar yake cewa yayin da mutane suka cire hannunsu daga da'a ga yazid yazid ibn muawiya yazid ibn muawiya bayan mahaifinsa ya rasu ya zama shine shi ya zama shine khalifa to sai zamana an samu wasu a garin madina wanda suka ce ba za su yi masa biyayya ba ba za su yi masa da'a ba tare da cewa al'umma ta zaɓe shi a matsayin shugaba suka ga cewa yana da wasu halaye da bai kamata a ci shine shugaba ba to haka su ba za su yi masa biyayya ba to shine sai sayyidina Umar a sayyidina Abdullahi dan Umar sai ya tara ya ƴaƴansa ya tara iyalansa ya tsaya gabansu, ya yayi yabo ga Allah yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce amma Ya yace fa inna kad baya na ar-rajula ala bay'ati wa rasulih mun yi wa mutumin nan baya chaffa a bisa mubaya ta Allah da manzansa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul kuma naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal ghadira yunsabu lahu liwa'u yawm al-qiyamah fayuqalu hadhihi ghadratu fulan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ranar gobe kiyama dukkan wani wanda ya karya yarjejeniya ya karya alkawari to za a za a wato kafa tuta a daidai inda yake a daidai duwawunsa za a zo a kafa tuta a tsayar da shi a gurin sai da kowa zai hango shi a ce to gawa ne wanda yake mayaudari wanda ya karya ya karya alkawari ya ce wa inna min a'zamil ghadari wa inna min a'zamil ghadari illa an yakuna al-ishraku billah an a rajulan rajulan ala bi'ati Allah wa rasulih thumma yanquthu bay'atahu abdullahi dan umar yace to babban wato karya yarjejeniya ko cin amana mutum ya zo ya ce ya yardawa da shugabansa ne ya ba shi caffa sannan daga baya kuma ya zo ya warware wannan ce fala ya ahadun minkum yazida kada ɗayanku ya ce zai watsar da yazid saboda abin da yake tattare da shi na wasu halayen da ba su dace a ce an samu tare da shi ba ce wala yushrifanna ahadun minkum fi hadha al kada ɗayanku ya ce yana tsinkayen shi ma ya zama shine shugaba ko yana neman shugabanci a cikin wannan al'amari yace fa yaqulu saylamun bayni wa bainahu in ku aka haka to mun raba gari tsakani na da shi wanda yake nuna cewa ta mubaya'a da mutum zai bawa wani shugaba na shi na musulunci wannan mubaya'a ce da take shiga karkashin ahadullahi idan ahadtum saboda ka bai halatta a warware ta ba haka duk wanda ya cika alkawari to wannan ubangiji ta'ala zai cika masa nashi wanda kuma ya warware to wannan shi ma ubangiji ta'ala zai kama shi da wannan sannan Allah ta'ala ce wa qad ja'altumullaha alaykum kafila alhalin kun sanya Allah ya zama kafili wato ya zama shaida ko ya zama wanda zai lamin zai lamini tsakaninku kun sa Allah shine zai lamini tsakaninku bisa ga wannan yarjejeniyar da kuka yi duk abinda kuka yi kuka sa Allah a ciki to kun ce Allah ta'ala shi ne kuka wakilta ya sa ido ya ga cewa ana bin wannan yarjejeniya ko ana saba mata to duk da kuma ka ce Allah ne zai sa ido a kansa ya bi diddiginsa to babu shakka ka san babban abu ne kuma bai halatta kai kai wasa da shi ba ka sa Allah a ciki dole ka tsare abin shi yasa yazo a cikin hadisi cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya faɗi wani mutum daga cikin banu Isra'il. yana neman rance sai ya nemi wani dan uwansa wani cewa ya bashi rancen dinari ya bashi rancen dinari dubu zuwa wani lokaci ya dawo masa da shi yana so zai yi kasuwanci da shi sai mutumin nan ya ce da shi to kawo shaida kawo wanda zai yi shaida wato ya kamata kawo da za su shaida cewa na baka rancen dinari dubu sai ya ce kafa billahi shahida shi Allah zai zama shaida sai ce to ka kafili wanda zai lamunce ko da za ka gudu ya zama shi ne kawo grant sai ce kafa billahi wa kafila sai ce to shi kenan ya yadda sai ya dauki dinari dubu ya bashi shi kuma ya je ya hau ya je ya hau jirgin ruwa ya tsallaka ruwa ya tafi kasuwanci bayan lokacin yi sai ya kasance a ana samun irin igiyar ruwa din nan za ta hana jiragen ruwa yawo a cikin ruwa saboda haka ya zo ya yi ta jiran jirgin ruwa ya zo saboda lokacin mayar ma da mutumin nan kudinsa ya yi gashi ya sa Allah shi ne kafili ne shaida sauraka ya zo ya yi jira ya jira bai samu ba bai samu jirgi ba sai ya ɗau itace sai ya rarake shi ya saka wannan dinari dubu a ciki ya bayar ya rufe ya ce ya ubangiji ka sani cewa na nemi rancen dinari dubu a gurin wani ya nemi in kawo shaida na ce kai ne shaida ya yadda ya nemi in kawo kafili na ce kai ne kafili kai ne za ka lamince mun ya yadda ce ya ubangiji gashi lokacin biyansa ya yi ban samu jirgin ruwan da zan je in biya shi ba saboda haka wannan dukiya ya ubangiji na baka ajiyarta a isan masa da ita saboda haka sai ya jefa wannan itace a cikin ruwa sai ya tafi shi kuma ya je ci gaba da jiran ya samu jirgin ruwa din shi kuma wancan mai kudi lokacin biyan sa yayi ya fito bakin ruwa yana jiran ya ga jirgin ruwa ya zo tare da wannan mutumin an zo masa da kudin sa yayi jira yayi jira bai ga wani jirgi ya zo ba sauraka sai ya ce to bara ya samu itace ya tafi yayi wa abin nan saboda bukatar gidansa sai ya ga wannan itace wanda aka sako kuɗi shi bai san meye a ciki ba sai ya ɗauka yaje yana fasawa sai ya ga dinari dubu da takarda a rubuta da takarda cewa ga shi nan kuɗinka ne da muka da muka yi da kai zan dawo maka da shi amma ban samu jirgin ruwa ba ni ko ba na san in karya alkawarin da muka yi sauraka ga kuɗinka ne shi kuma wancan mutumin ya ci gaba da jiran jirgin ruwa bayan ya samu wani jirgi zai zo garin ya hau jirgin ya zo ya same shi ya ce to mun yi alkawari da kai zan kawo maka kudinka lokaci kaza amma na rasa jirgin ruwa sai yanzu na samu dawon kamo ka saka ga dinarin ka dubu sai ya ce ai Allah biya maka ya ce ina gaya maka cewa ban samu jirgin ruwa maka ce Allah biya maka ya ce eh wannan abin nan da ka aiko ya isi ya zo min na samu to shi ne sahabbai suka ce muna ci tattaunawa a junanmu wai cikin su waye ya fi amana cikin biyu din shi wancan kaga an ba shi amana amma ya rike amana lokacin abin ya yi inda ya gudu ya gudu kenan jirgin ruwa ya shiga ya tafi wannan bai san ma'ina zai same shi ba amma duk da ya sa duk da cewa ya saka wannan kudin a cikin wannan itacen wannan bai sa shi ya fasa ɗauko kudin ya kawo masa ba duk da ya yi wannan ba zai ce ba to ke da tun da dai Allah na ce shi ke nan magana ta wuce shi ai da dai mun ce Allah kuma na sa masa kudinsa kuma na gaya wa Allah ya kai masa kayansa ni na fita wannan ba wasila ce shar'iyya ta biyan bashi ba ba wasila ce ba hanya ce da shari'a ta ce a rika biyan bashi ka ka karbi kudin mutum bashi kawai ka zo kofar gidansa ka ninna nan na da albalam ka jefar ka ce Allah ga kayan sanan na wannan ba wasila ce shar'iyya ba to amma saboda yaqinin sa da imanin sa shi yasa yayi wannan saboda yaqinin sa da imanin sa cewa ubangiji ta'ala da aka sanya shi kafili shahidi zai iya isar masa da kuɗin shi yasa ya wannan amma ya san ko ba hanya ce a shari'ance ta biya biya shi ba saboda haka ya sake ɗauko kuɗin ya sake zuwa ya samu mutumin da ya ce ga kuɗinka ko da wancan bai je masa magare kuɗinsa ya ka masa ko ba bai masa magana cewa ya aiko kuɗi ba har ma da shi mutumin yake cewa Allah biya maka sai yake nuna cewa yaya kake faɗar haka bayan na gaya maka ban samu jirgin ruwa ba sai yake nuna masa cewa ai ya aiko da kuɗi sannan shi wannan mutum na biyu shi ma da mace amana ne sai ya rinto sai ya rinto ana kawo dubu ɗin ita ma sai ya karɓa ha ya yi ha ce waccan tsuntuwa ya yi kuma ba ba wata shaidar da za a iya kafa masa cewa ya karɓi kudin to amma kowannensu ya kasance mai amana ne wannan ba ya nuna cewa shi kenan kana mana abin ka bashi ba ka je ka jefa a ruwa ko ka jefa a iska a'a wannan in al'amarin ya kai ga haka kuma akwai sidqul yaqini billah mutum zai iya yi amma an ba haka ba kai wannan gangancin eh kawai akwai wanda zo ya samu wani ya ce kai salihi ne bawan Allah ne kuma ka karanta cewa Allah ta'ala ya ce abinda ya rubuta wa mutum shi zai same shi kullun na, illa ma Allahu lana abinda ya Allah ya rubuta mana shi zai same mu abinda bai rubuta ba zai same shi ya nemi wayya sun tumo daga sama ci ai kai imani da kaddara abinda ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusiba sai wannan bawan Allah ya ce eh na imani da kaddara kuma Allah ta'ala shi ne zai jarraba mu ba mu ne za mu jarraba shi ba Gobe inda su tumo da inga zan kawo zan cutu ko ba zan cutu ba ina ga da Allah kenan to shi yasa Allah ce wa qad ja'altumullaha fila" kafila alhali kun sanya Allah ya zama mai lamini tsakaninku Ki inna Allah ya'lamu ma taf'alun wannan tahdidi ne wannan barazana ce tsoratarwa ce ubangiji ke yi ga dukkan wani wanda zai warware rantsuwa bayan ya karfafa ta cewa lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa saboda haka zai sakan kama kowa gurgudan aikin da yayi ubangiji ta'ala ya karfafa jumlar wannan da karfafawa ba ɗaya ba inna sannan ga ta jumla ismiya ce sannan ga sunan Allah ya fito karara Innallaha. sannan kuma aka kaddamar da jar wa majrur ala amilihi ma sannan aka ce taf'aluna wanda dukkan waɗannan a larabci mu'akkidat ne dan annabi maka tabbas Allah ta'ala yana sane da duk abin da kuke aikatawa don ka duk abin da kuke aikatawa ubangiji ta'ala zai yi muku sakayya a kansa gwargwadon yadda kuka yi shi sannan yace wala tanqudul wala tattafiqu hana wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku zamo kamar matar da take warware sakar ta daya daya ta yi daidai da ita min ba da kowacin bayan ta yi karfi wato kada ku zamo bayan kun karfafa yarjejeniyarku da alkawarinku da rantsuwa kuma ku zo ku warware shi sai ku zama kamar matar da za ta yi saƙa bayan ta yi saƙa ta saƙa saƙarta ta yi ƙarfi sannan kuma ta zo tana zare ta tana yi ɗaiɗai da ita babu shakka matar da take yin haka ta kai matuƙa wajen mauta bayan ta wahala ta yi abu mai amfani kuma ya yi kyau ya yi ƙarfi sannan ta zo ta lalata shi to haka nan mutumin da zai yi rantsuwa cikin wani yarjejeniya ya ƙarfafa rantsuwarsa sannan zai warware ta ubangiji ya kwatanta shi da matar da take wato wawa wacce take marar hankali mai taɓuwar hankali wasu malamai suka ce wata mata ce a makka wai ta sunanta raiba bintu sa'ad ko bintu amr ibnu taib ta kasance tana da yara waɗanda take sa su zauna tare da ita a yi saƙa bayan yi saƙa an yi na ana saƙa ta yi ƙarfi saƙin ya yi kyau sai kuma ta umarce su don a yi ta ya galgala wannan saƙar a yi ɗaya da ita gobe ma haka jiyo ma haka to wasu suka ce an yi misali da ita ba tare da an bace sunanta ba wasu suka ce a misali dai aka bayar sawan akwai wannan matar ko babu ita da ibnu kasir ya ce wannan shi ya fi zama rajihi misali ne dai Allah ta'ala yake bayarwa na mutumin da zai yi abu mai amfani sannan daga baya zai rushe shi to ya zama kamar mace a matan ma ba kowace mace ba macen da take alkharqa alhamqa matar da take wawiya marar hankali wacce za ta yi abu mai amfani ta wahala a kansa sannan ko daga ba ta rushe shi to haka nan dukkan wani wanda zai fara aiki ko zai yi aiki mai kyau daga ba zai rushe shi kamar yanzu azumi din nan lokacin ramadan lokacin ramadan din nan kowa yana kokarin ya ga ya gyara zuciyarsa yana kokarin ya ga ya kyautata ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da Allah ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da ƴan uwansa yana kokarin ya zama mai kyauta ya zama mai qiyamul layli ya zama mai ibada ya zama mai karatun qur'ani mai sauraron karatun qur'ani kowa yana son ya zama haka sai mutum ya gina zuciyarsa ya gina tarbiyarsa da kwana 29 ko 30 akan wannan da zarar aka ce ramadan ya wuce sai kuma ya koma ruwa abinda da ya daina yi sai ya dawo yana yi na laifi abinda da baya yi abinda da yake yi na ibada sai ya watsa kaga ya zama kallati na qadad ghazlaha min ba'di quwwatin an kasa saboda haka mutum ya zama a ramadan da bayan ramadan ya zama ya zama daya wato ya zama na yadda ya san cewa ubangiji Allah shine ubangijinsa shine abun bautarsa a ramadan ya rika jin haka bayan ramadan tir da mutanen bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi ramadan mutanen da basu san da ubangijin su ba sai a ramadan sai ramadan yazo za su rika sallah sai ramadan yazo za su rika sadaka sai ramadan yazo za su karanta qur'ani sai ramadan yazo za su zauna masallaci sauraron fadar Allah amma idan ramadan ya wuce to shikenan kamar sauran watannin ba ba su wato ubangijin su daban na ramadan daban to abu shakka wanda yake haka ya zama kallati na gazlaha min ba'da quwwatin an kasa haka man shauki da yake cewa ramadan wallahatiha ya saqi mushtaqatan tas'a ila mushtaqi wai ramadan ya bada baya kai mai kawo giya kawo ka kawo ta ga mai bege wanda yake yin sauri zuwa ga abin begensa to kaga wannan ya zama kallati na qadad gazlaha min ba'da quwwatin an kasa a ramadan ya daina shan taba ya yi bara'a da ita ramadan na wucewa sai ya zawo karanta masa kaga ya koma ruwa kallati na qadaz gazlaha min ba'di quwwatin ankasa to duk wanda zai zo ya gina wani abu na alkhairi sannan cikin kankanin lokaci ya rushe shi to shine Allah ta'ala yake misaltawa da irin wannan mata wacce take marar hankali wawuya wacce take ba ta aikinta bayan ta sha wahalar kyautata shi ce tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kuna rikon rantsuwar ku ta zamo dakhalan bainakum wato yaudara tsakanin wato ku shigar da rantsuwa ba don ku kiyaye ta ba sai don ku yaudari abokin abokin mu'amala mutum ya yi rantsuwa akan abin da ba shi kenan ba don me don abokin mu'amala sai ya gamsu da abin da yake faɗa kamar ɗan kasuwa da zai shigar da rantsuwa akan akan ƙarya ya ce wallahi da kaza ya sayi abin nan ya sai shi kaza ko kuma ya wannan abu an ba shi kaza a kansa amma bai sayar ba alhalin ƙarya yake ya sa Allah ciki ya rantse da Allah akan ƙarya wannan babu shakka kasuwanci sa ba zai albarka ba duk wanda zai shigar da Allah a cikin kasuwancinsa tare da ƙarya to ya tabbata cewa dukiyar da zai tara ba za ta yi albarka ba ba za ta yi albarka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar yace albay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihim wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihim nabi yace masu ciniki mai saye da sayarwa suna da zabi matukar su rabu ba idan suka yi gaskiya suka bayyana gaskiyarsu suka bayyana gaskiyar kadararsu to sai a sa albarka a cikin cinikinsu idan kuma suka ɓoye suka yi ƙarya annabi ya ce muhikat bai barakatu ba sai a bice albarkar da take cikin wannan ciniki saraka duk dukiyar da za a tara in dai ba a yi gaskiya a cikinta ba ya zama akwai ƙarya a cikin harkar ciniki to babu shakka wannan dukiya ba ta albarka ba ta rana kamar da ke cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya wuce ta kasuwa ya ga yan kasuwa ana ta hada hada ana ta hada hadar kasuwanci sai ya ce ya ma'asharar tujjar ya ku yan kasuwa sai da suka dago kai sai suka ga manzon Allah sai ya ce inna tujjara humul fujjaru yawmal qiyamati illa man barra wa wa taqa da suka dago kai ce to fa yan kasuwa su ne fajiran ranar gobe kiyama gashi kuma Allah ya ce wa innal fujjara la fi jahim ce to yan kasuwa su ne fajirai a ranar gobe kiyama sai yayi togaciya ce illa man barra wa wa taqa sai wanda yayi alkhairi yayi gaskiya ji tsoron Allah saboda haka wanda duk zai shigar da Allah ta'ala a cikin wani al'amari kuma ya zan makaryaci ne a cikinsa to ya sani yana ɗauko dala ne ba mu, yana ɗauko wa kansa ne ɗaukakkiya yana tokalo abin da ya fi ƙarfinsa shigar da Allah cikin abin da kasan ƙarya ne haɗari gare shi ƙwarai da gaske Allah ce tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma don kasancewar wata al'umma ta ɗara wata wato su ƙi cika alkawari saboda suna ganin sun ɗara waɗanda suka ɗaukar wa alkawari wato wata al'umma ce ko wata ƙasa ce wata daula ce wacce ke ganin tana da ƙarfi tana da ƙarfin makamai tana da ƙarfin sojoji tana da ƙarfin tattalin arziki ta yi yarjejeniya da wata ƙasa mai rauni ‘yan laƙoƙuwar ƙasa sai ta karya yarjejeniyar don ta san idan ta karya babu yadda za a yi da ita saboda tana ga ta ɗara waccan ta fi ta yawan adadi ta fi makamai ta fi tattalin arziki to Allah ce ku yi haka ko kuma a'a ku karya alkawari da kuka yi da wata ƙasa saboda kun kula cewa ga wata ƙasa can da ita za ku iya kulla alkawarin da ita ku yi yarjejeni da ita ku karya da ta wannan ƙasar saboda kuna ga waccan tafi ƙarfi wato ku karya alkawarin ku ko dan ku kuna ga kun fi karfi ko ku karya alkawari saboda kuna so ku kulla alkawarin ku yarjejeniyar da wata ƙasa can daban wacce kuke ganin ta fi karfi ta fi yawan adadi musulunci ya hana wannan saboda haka shi musulunci idan kuka addini ne wanda babu shi a tsarin zamantakewa na al'umma babu wani abu wanda ake kira Maslahatun daula abinda ake ce national interest babu magana wa national interest cewa ƙasa ta duba maslahatta saboda haka ta kai alkawari da wata ƙasa babu wannan a musulunci in dai kuka yi yarjejeniya a matsayinku na musulmi da wata ƙasa to koda kun ga cewa akwai wata ƙasar da tafi wannan ƙarfi to kada ku ce za ku yadda alkawarin da kuwa da wannan kasar ku kama waccan mai karfin ganin cewa ta fi karfi wai saboda maslahar musulunci bai so da wannan ba amma duk wani tsari na ɗan adam birkitacce na duniya za ga akwai wannan sai ga kawai ana cewa maslaha ake duba mu muna duba maslahar mu ne kawai sauraka abin nan koda ya tattari zalunci ga wata ƙasa to za a iya yin sa inda shi a su a ganin su tabbatar musu da maslahar ƙasarsu to musulunci ce a an ta takuna ummatun hiya arba min umma la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an ta takuna ummatun hiya arba min umma ko rikiran tsaran tsanku ko yarjejeniyarku ta zama yaudara tsakaninku dan kawai wata al'umma ta ɗara wata sai ku karkata ku koma wancan bangaren saboda kuna ga cewa shi yafi karfi shi yafi makamai shi yafi tattalin arziki ku kyale wannan duk da cewa kuma da ita kuka yarjejeniya ko kuma a ku karya yarjejeniya dan kuna ganin ku kuka fi karfi Allah ce kar ku yi haka inda ma yablukumullahu bihi kaɗai Allah yana jarraba ku ne da wannan ko dai da wannan yawan da za ku hango na wata ƙasa ku ga cewa tana da yawa ko tana da yawan makamai ko tana da yawan sojoji ko tattalin arziki wannan jaraba ce wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ga waɗanda suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya suka ce sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za su bi sun yadda za su tsaya tare da shi sun yadda za su ba shi kariya su ba wa addinin shi kariya sai kuma suke hankowa cewa a ah, ƙoran shawa fa sun fi yawa wato kafiran da suke fada da shi a lokacin sun fi su yawa dan a wannan lokacin duk duniya ba a tare da shi duk duniya fada ake da shi maka kakaf ba sa tare da shi manyan maka kakaf ba sa tare da shi to bayan an zo an yi a lokacin farko-farkon musulunci duk wanda ya karbi musulunci za a yi mu baya annabi zai mu baya da su akan cewa sun karbi wannan addinin musulunci za su tsaya akan za su ba wa kariya za su ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya akan da'awarsa kowa ya shiga sai a yi wannan mubaya da shi har lokacin da za a yi hijira mutanen ausu da khazraj da suka zo sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mubaya akan za su tsaya su kare shi kamar da suke kare ƴaƴansu da matansu da kasarsu da dukiyarsu sai da suka yi wannan to kada kuma daga baya shedan ya rika riya ma wasu su rika ganin cewa yaya za mu yadda da wannan mutumin wanda shi karan kansa ba ya rasa gindin ba a ƙasarsa har ma gashi nan an yi waje da shi ba shi da kowa tare da shi cikin manyan gari ya za mu dawo mu yarda da shi ga waɗanda su suke da yawa su suke da dukiya su suke da komai to sai aka ce kakku haka wannan abin da kuke gani a yanzu tare da su kuke ganin su da dukiya kuke ganin su da ƙarfi, kuke ganin su da jarraba ce Allah yake yi ubangiji yana jarraba haka nan wata ƙasa da za ku ga cewa ta fi ku makafi ta fi ku ƙarfi ta fi ku kada ku ce za ku karkata zuwa gare ta bisa zalunci saboda kuna kwaɗayin abin da kuke tare da ita ko kuma kuna ganin za ku samu kariya ta ɓangarenta ku sani wannan jarraba Allah yake mu ba da dukiya da ɗaukaka ta duniya wannan ba ita ce komai a gurin Allah Allah ta'ala cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim من سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فدوبا وقيت شبا متاني كده دك أبا زما أقوم كافر شبا to da duk wanda ya zama kafiri to sai Allah ta'ala ya tara masa tilin duniya gidansa ba ya zama na zinari Allah ta'ala ya bashi gadajen zinari yana hawa yana shiga yana fita a tarifin gidansa duk ya zama na zinari saboda mai saboda ya kafircewa Allah to in Allah ya haka to da yawa sai a rika zaɓar kafircin wani sai ya ce bari in kafirta in na samu na dawo za a samu wani kuno min ba'dihi qauman salihi daga baya ba dawo mu gyaru to a sani wannan jarraba ce Allah ne yake jarrabawa inda ma yablukumullahu bi ko wannan alkawarin da kuka yi jarrabawa ne Allah yake muku don ya ga wa zai alkawarin wa zai kuma saba wa zai kuma saba wannan alkawarin sannan sai ya ce wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi da kuma lalle tabbaci hakika sai ya bayyana muku ranar gobe kiyama abinda kuka sance kuna sabani a kansa. bayanin Allah ta'ala gobe kiyama a ɗaya yake da sakamako ba kawai bayanin za a yi ba shi kenan a za a bayyana cewa ga mai gaskiya ga mara gaskiya ga wanda ya cika alkawari ga wanda ya karya ga wanda ya daidai ga wanda bai daidai ba Don Allah ya yi bayanin wannan to kuma za a sakan kawo kowa gwargwadon aikinsa sannan ubangiji ce walau sha Allahu la ja'alakum walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan ya ce walau sha Allahu ja'ala ja'alakum ummatan wahidatan ce Allah da Allah ya so sai ya sanya ku al'umma ce daya walakin yudillu man yasha sai dai yana batar da wanda ya so wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda ya so wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma lalle tabbaci hakika sai an tambaye ku game da abin da kuka sace kuna aikatawa wato da Allah ta'ala ya so ba ma za a samu sabani tsakaninku ba a samu wasu musulmi wasu ba musulmi ba har a ce a mai wata yarjejeniya duk da sai ku zama abu daya ba ma bukatar wata yarjejeniya tun da al'umma ce daya da Allah bai wasu kafirai ba bai wasu mu'mine ba to amma tun farko ubangiji ta ala ya so ku zamo daban-daban ku zamo mabambanta wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji ya halicce ku cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini haka ubangiji ya yi ku walau sha Allah walau sha Allah la jama'ahum 'ala huda miji ya dama da duk sai ya tara mutane gaba ɗaya duk su zama akan shirya? a wani gurin yace ce sha Allah walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin da ubangijinka ya so da duk wanda suke doran ƙasa sai su zama mu'minai duk gaba ɗaya kowa ya zama mumini ba wanda zai zama kafi. la man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin zaka tilasta mutane ne har sai zama mumini haka nan akwai inda Allah ke cewa law sha'a rabbuka an ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika صدقا لو تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ubangiji ki tawlau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ta'ala so sai sai al'umma duka ta zama daya ta zama bai daya wala yazaluna mukhtalifi amma ba za su gushe ba suna sassafawa suna zama daban-daban walau shi ina kullu kullu nafsin hudaha walakin qawlu minni jahannama min al-jannati wan-nasi ajma'in sai da mun ga dama kowace rai sai mu ba ta shiriya kowace rai sai ta shiriya sai ta zama shiryayya da zama ba ta yi kafirci ba walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya so ba za su da ba su yi kafircin ba to amma sunnar ubangiji ba haka ta so ba ubangiji ta ala so ya mutane daban-daban saboda kanunin ibtida ubangiji ya yi duniya da lahira dan a jarraba mu allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya yi duniya ya yi halarci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe kuwa ne ne ya fi kyakkyawan aiki ba zai yiwu ba a samu jarraba a gane wane ne ya yi kyakkyawan aiki wane ne bai kyakkyawan aiki ba sai idan an ba kowa zaɓi sai an ba ka zaɓi an nuna maka ga shiriyar ga yadda take ga hanyar ta ga kuma hanyar da take taɓata ce aka ce kuma an ba ka idan kana da wani dama ta ka zaɓa ta ka zaɓa wanda kake so in ka zaɓa ubangiji ta'ala sai hore maka kuma damar bin in ka zaɓi shirya sai ubangiji ya hore maka damar bin wannan shirya ɗin fa amma man a'ata wattaka wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusr wanda kuma ya zaɓi akasin haka ya zaɓi cewa shi ya bi batan shi ma sai ubangiji ya bashi dama to shikenan gafi ni gabe doki fa amma man bakhila واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani har ya kai ga wahala tunda ita ya zaɓa da haka ubangiji ta'ala sai ba wa ɗan adam isti'idadi tun farko tun da farkon halittar ɗan adam Allah ba shi isti'idadi wato ya ba shi na'ura wacce za ta iya karɓar saƙo sako na shirya wanda ya ga dama ya bar wannan na'urar da lafiyar ta shikenan sai ya karɓar sako wanda na'urar ta lalace ta zamana ta lalace ta mutu to shikenan sai ya zama shiriyar ta zo amma ba zai karbe ta ba فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ubangiji ta'ala yake cewa wanda ya so ya shirye shi sai ya bude kirjinsa sai ya bude kirjinsa da musulunci sai ya ji babu abin da yake so kamar shirya wanda kuma ubangiji ya nufi batansa ya ja'al sadrahu kan sai ya zama kirjinsa yi kunci ya takuru kai kace wanda yake hawa sama wanda yake hawa sama oxygen na raguwa saboda kirjinsa yana yana nishi yana nishi da kyar da a hankali har yanzu ka sama nishi saboda babu iskar da zai shaka to haka wanda ya ki shiriya yayi nisa da ita sai zama duk abin da za a gaya masa na shiriya zai ga ya takura shi sai ji ya matsu sai ji ya taku sai ji ya shiga damuwa sai ji an takura masa an hana shi abin nan sakat an hana shi walawa an hana shi walwala to ubangiji ya yi ɗan adam bisa ga wannan domin kanunul ibtida ya aikinsa saboda a samu da kun ayyukum ahsanu amala a gane waye yayi daidai wane ne kuma ya saba a aljanna da ubangi ta'ala yayi a ce ga 'ya'yanta. ɗan wuta kuma a samu wanda za a sa tunda ubangi ya rantsa sai ya cika ta da wuta walakin haqqal qawl minni la amla anna jahannama min al wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutane sai na cika jahannama da aljanu gaba daya so haka wannan ba zai tabbata ba sai an ba kowa istidani an kuma ko bude masa kofa to wannan shine abin da ubangiji yayi shi yasa bai sanya al'umma ta zama ɗaya ba don haka ba yadda za ka yi kakaci kowa da kowa sai a musulunta shi yasa a addini ba. a musulunce ma aka hana tilastawa la ikraha fi din qad tabayyana ar rusul min al-ghayb babu maganar a tisa saka a rike maka kaifin takobi a ce sai ka musulunta ko aka shi ka musulunci babu wannan saboda me saboda tabayyana ar rusul min al-ghayb ga shiriya ta bayyana ga bata ma ya bayyana wanda kaga ya zabi shiriya shi ya ga dama ya zaba wanda kuma zai shiriyu ubangiji ta'ala ya tana dan masa shiriya kuma sai ya hore masa wannan hanyar shi yasa ce walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha sai dai Allah yana batar da wanda ya ga dama ya kuma shiryar da wanda ya ga dama wato shiriya a hannun ubangiji take wanda ya zabe ta ubangiji ya bashi haka nan bata ubangiji shi ke ba wa mutum damar ya bace din amma idan ya zaɓa wato ba tilasta shi ake yi ba ba wani abu ubangiji ya sauko daga sama ce baka bace ba sai na halaka ka da shi a mutum shi yake zaba ya bace wala tusalunna amma kuntum ta'malun saboda wannan kanun din na sai an yi wa kowa tambaya a ji abin da ya aikata ya aikata mai kyau ko ya aikata mara kyau sai yasa ubangiji ta'ala bai sa al'umma ta zama ɗaya ba sai ta zama daban-daban ce wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma lalle tabbaci haƙiƙa ubangiji yayin rantsuwa yace sai an tambaye ku game da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan tsoratarwa ce ubangiji ta'ala yake yi ga ga al'umma cewa su kasance abin da za su aikata aiki ne mai kyau domin su sani duk abin da za su aikata abin tambaya ne ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya samu dace da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh